Assalamu alaikum mai sauraron sashen Hausa na Radio France International. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin tambaya da amsa tare da naku Nasiru Sani. Shirin tambaya da amsa shiri ne da ke zuwa muku da wasu amsoshin tambayoyi da masu sauraro suka aiko mana, kuma a kowane mako yake zuwa muku a daidai wannan lokaci. A yau shirin tambaya da amsa zai kawo muku bayanai ne akan irin yarjejeniyar da ke tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da al'ummar yankin Niger Delta akan man da ake haƙowa a yankin. Sannan kuma, shin wannan yarjejeniya na da alaƙa da yankunan da aka samu mai a yankin arewacin ƙasar? Sai a kasance tare da mu a cikin wannan shiri. To madalla. Bisa al'adar shirin dai za mu fara ne da wannan tambayar akan yarjejeniyar da ke tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da al'ummar yankin Niger Delta akan man da ake haƙowa daga yankin da kuma alaƙarta da yankunan da aka samu mai a yankin arewacin ƙasar. Wannan tambayar ta fito ne daga Nuruddin Usman Hanyar daga jihar Adamawa a ƙaramar hukumar Ganye. Akan wannan tambayar ce wakilinmu da ke yankin Niger Delta Murtala Adamu daga birnin Kalaba ya tambaya mana masanin shari'a barista bala muhammad muhtar ga kuma yadda zantawar tasu ta kaya wato a ranar 24 ga watan ah, shida a ah, shekara ta 2009 shine gwamnatin tarayya ta buɗe ma'ana kofa na yin sasanci ah, na wata biyu daga shi wannan wata na jun kenan zuwa ƙarshen watan oktoba da 2009 wanda taron ya kunshi dukkanin ah, su 'yan tsigiru da 'yan tada baya na wannan yanki na Niger Delta kuma an buɗe wani kofa ne sakamakon ah, rahoto na kwamiti da aka kafa mai suna Niger Delta Technical Committee ah, wanda ya bada shawari yadda za a yi a magance matsalolin yankin gaba daya su a ƙarƙashin wannan shiri ne shine Umar Musa ya ba da dama ga su 'yan mutane baya a kan cewa a zo a zauna a yi amfani da abin da wannan a amfani da ma'ana a yi amfani da rahoton kwamitin nan wanda a ya rekomendin din shi a shekarar ta 2008 duka shawarin da kwamitin ya bada wato shawari ne wanda yake shi ne mafita ga makomar ita ne jajirta a cikin shawarin da ya bada hadda sakin shari'a ma'ana da kuma janye su jami'ai na jtf a wurin ba tare da sun tsindima baki ba akan harkokin da suke wakana ba sannan kuma aka zo bisa alƙawura na baiwa kowane dan tara kaya naira dubu sittin da biyar a lokacin a wanda yake a lokacin ita eh, dubu sittin da biyar tana matsayin dala ɗari takwas da arba'in da ɗaya kenan a wannan lokacin da aka wannan program ɗin su bayan ah, an aiwatar da wannan kuma an saki an saki shi hero aka sannan ah, an ware wa'annan makonin kuɗaɗe da aka yi za a bai wa su wani 'yan ta'adda a cikin kungiyoyin akwai ƙungiyar min wanda ta yi barazana a cikin watan 15 na julai cewa ita za ta ita gaskiya in dai ba a janyo nan jami'ai na jitiyar ba ita za ta koma aikata wannan abubuwa so duk da yake a lokacin su shi wannan kwamiti ya yi rikwamin cewa ne a dinga bayan wannan yanki kashi 25 so kuma da aka zo aka tattauna kuma sai aka cewa kashi 25 ya riga yawa shine aka dawo kashi 13 a cikin gradin da ake badawa sannan kuma an ware wasu makudan kuɗaɗe a ƙarƙashin wannan shiri wanda yake dala miliyan 65 su wanda kuma a baya su kuma 'yan tawon suke neman kusan dala biliyan uku domin aiwatar da aikace-aikace kuma shi kwamitin ya ma baya shawarar cewa a kamata ya wa annan kuɗaɗe da aka ce za a basu a mai da wannan kuɗaɗe ne a wajen ita hukuma da za a yi wadda za ta dinga kula da yankin nan domin wa'annan kuɗaɗen a mai da su wurin don a samu su da abubuwa na ci gaba abin da ya shafi ruwan famfo kyawun yanayi tsabtar muhalli da dai sauransu saboda ai in ka kula akwai gurɓacewar yanayi da ya kai kusan ɗigo tara da biyu a ma'auni wanda yake gurɓacewar ya yi tsananin muni sosai sosai mutum ba zai iya rayuwa yadda ya kamata ba dole za a dinga sa dole zai samu deficiency sosai da sosai a cikin shekara ta 2004 akwai a sarita kumbo wanda shine shugaban neja delta prosperity volunteer force wato wanda ake cewa ndp su da kansu tun a lokacin mulki obasanjo a shekarar 2004 aka yi yunkurin a kawo zaman lafiya ma'ana a daina wannan vandalization kuma da bata shi muhalli na wani yanki inda wani lokacin ya bukaci a bashi dala biliyan uku wanda za su yi gyare-gyare a matsayinsu na na na yan wannan yanki so kuma shi wannan kwamiti da aka yi na naira Delta Technical Committee wato kwamiti ne wanda ya duba dukkanin matsaloli wanda yake an tara ƙwararru da masana harkoki na yau da gobe kan abin da shafi muhalli da da kuma yanayi da tattalin arziki gaba daya su ne wa'anda aka fasa suka tattara suka bada wannan wannan bayanai kuma wannan kwamiti ya kunshi kowa da kowa shi yasa shi kwamiti ya kasance da faɗi kuma duka bayanan da ya bada su ne aka implementing a wajen gudanar da shi wannan amnesty da aka buɗe wa su wa'annan 'yan taratsin na jadalta to barista a iya cewa ita wannan rijiyar mai da aka gano a tsakanin bauchi da gombe ta kulmani a ce a irin wannan yarjejenin an kulla su kamar yadda kulla a yarjejenin da a kulla a yankin niger delta da ake tuno wannan arzikin mai a gaskiya yanzu kawo yanzu ba wata yarjejeniya da aka cimuwa batun maganan shi mai na na kulman da ke nan iyakar bauchi da gombe ina tabbatar maka ba wani rijiji na ake ciki tun da dai an samu yanzu an haƙo shi har yanzu ba mata shi ake ba akwai wasu bututuwa da suka shafi eh, ingancin man da kuma wasu abubuwa da ake tattaunawa yanzu a kai ga kulma yanzu gaba da gwamnati tarayya hankalin ta bai kai su hatta gwamnonin ma za ga hankalin su bai kai akwai wasu abubuwa a ƙasa wanda yake har yanzu ba a san ba a san me ba sannan kuma na biyu shine za ka iya duba cewa a shekara ta 2021 ɗan majalisa mai wakiltar wannan yanki ya buƙaci da a sanya ma'ana da a dinga ba ita jihar bauchi kashi sha uku kamar da ake baiwa yankin da delta a matsayin su na masu albarkatun man fetur su abin da yana da dan ta da jijiyar wuya haka da sauransu su amma gaskiyan lamarin ne da ba za ka iya ganewa ba har yanzu NPC ba ta fito ta mai yan Najeriya bayani dalla-dalla ba kan abin da shafi wannan mai da iska gas da aka ce an gano kuma an tono shi a nan kurma da ke garin bauchi lokaci ne na tashi hankali na da na da unguwa da abinda za na harada ne yaban wuyar samu zama muke kamar cida mai ko muke da man gyada abinda za mu sa a cikin yana wuyar mu samu Muna halin da babu daɗi ga 'yan siyasa na ta kauri su ne suke raban mu kuɗi lokacin zaɓe ya dawo suna siyan mu adana baran da ni mu adana su samu ɗaukar sana mu dorawa dukkan mutum da ba za ya ce sai sun yi ba Mai lokaci ya shuɗe ga rayuwa ta bauɗe mu tara ilimin mu aiki yana wuyar mu samu tashi na hankali gamu mu da an fito da an gamu ba wanda za ya ja da mu zuciyar mutum ta kuwa na wake batu na tauri faɗa muke mun saba da marmarin ai arba gudun mu ɗaya mu birge wanda ya samu sari kowa da maba sana'a Kare mu babu da'a mu dai gani muke idan aka ba mu mai komai kullum ba rayuwa muke tsallake cikin kasar An gaida Hamisu Breka da wannan waka tasa. Da fatan mai sauraro ya fa'idantu da amsar tambayar da aka bayar. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Muna dakon tambayoyinku ta adireshinmu na imel akan RFI Hausa tambayoyi a gmail.com. Sannan har ila yau za ku iya aiko mana da rubutaccen saƙo ta wannan lambar ta WhatsApp mai alamar ƙari uku uku shida bakwai hudu hudu sifili biyar ɗaya shida biyu shida sai mun jika. Da wannan ne za mu je ga tambayar mu ta gaba wadda Ahmad Barhaje da Sani Nuhu Sha'aibu dukkaninsu a garin Jos na jihar Plateau, Najeriya, wadda suka ce suna neman haske akan irin ƙalubalen da 'yan jarida ke fuskanta akan ayyukansu domin akan ce suna fama da matsaloli iri-iri ya butun yake akan wannan tambaya ce na zanta da abokin aikina michael kudusin domin samun bayani da suka danganci ƙalubalen da 'yan jarida ke fuskanta ga yadda zantawar tamu ta kasance watan 'yan jarida na samun kalubale da dama a wajen gudanar da ayyukansu akwai kalubalen da ya shafi za mu fara da wanda ya shafi tunaninsu da kuma lafiyar jikinsu misali akwai cin zarafi akwai cin zarafi da watan cin zali da sauransu wanda dan jarida ke fuskanta a yayin gudanar da aikin shi yanzu misali watan misali misali kenan cin zarafi idan aka ce cin zarafi watan a musguna wa ɗan jarida a ci mutuncinsa a hayya kai ga an taɓa lafiyarsa uh, watan kamar uh, daga hukumomi kenan wanda ba sa wanda ba sa jin daɗin ah, watan aikin da yake gudanar ayyukan da yake gudanar da yake gudanarwa eh, watan akwai kuma watan wannan kuma ya hada da ya hada da me za a ce garkuwa da kuma ɗauri na kurkuku wani lokaci ɗan jarida yana iya yana yana iya kasancewa ɗan jarida na cikin gudanar da aikinsa sai dai ka ji an kama shi an tafi da shi ba a san inda yake ba bayan kwanaki mun sha ganin haka a kasashenmu na yammacin afirka din nan hmm. ah, mun sha ganin haka dan jarida cikin gudanar da ayyukan sa ka ga an ɗauke shi an tafi da shi daga baya a ce ai hukuma ce ah, ta aikata haka wani lokaci ka ga an ɗaure shi ma an jefa shi a kurkuku wani lokaci ba tare da an yi mai shari'a an saurari eh, nasa bangaren ba na'am akwai kuma watan tsoratarwa barazana da tsoratarwa dan jarida na iya watan wannan kalubalen da dan jarida ke fuskanta watan wajen gudanar da ayyukansa mahukunta wa'anda da wa'anda ke da kumbar susa suna ji suna da mahimmanci a cikin al'umma a sai dai ka an ce kai kada kai kaza wannan labarin kada ka faɗi labarin nan wannan ah, kada ka wallafa wannan labarin wannan hoton me yasa ka yi ah, me yasa ka wallafa hoton nan me yasa ka yi haka me yasa ka yi haka me yasa ka ɗauki wannan bangaren ba ka ɗauki wannan bangaren ba me yasa ka yi haka dukkan waɗannan abubuwan na iya sawa a tsoratar a tsoratar ɗan jarida idan kai kaza za a maka kaza hmm. wato shine tsoro da tsoratarwa kenan eh wato duk yakin da kaga ana yi akwai dokoki akwai dokoki sai dai akwai inda ba a kiyaye dokokin yaƙi akwai kuma inda ake kiyaye dokokin yaƙi a musamman ƙasashe masu tasowa ana tarzoma ɗan jarida ya je misali a ce ana tarzoma a ƙasa irin najeriya a wasu yankuna da ake rikice masu nasaba da ƙabilanci da addini wato mm. wannan ko ɗan jarida shi ma yana cikin mummunan hatsari yadda ba za a kare hakkin al'umma ba haka shi ma ɗan jarida babu wanda zai ba shi kariya a wannan lokacin hasali ma sai dai idan ba a yi sa'a ba al'amarin ya ritsa da shi yana cikin gudanar da aikinsa to shi yasa kullum ake cewa a yi taka idan irin wannan abin na faruwa watan sai kana da rai za ka ba da rahoto haka yake mm. to kaga idan babu rai kuwa babu abin idan babu rai babu to kamar a wasu kasashe kamar wannan yaƙi da yake gudana a mm. wurare irin su gaza da shauransu akan ce an kakkashe 'yan jarida wadda wasu alkaluma suka ce ba taɓa cin zarafin 'yan jarida a duk yaƙe da ake a duniya irin wannan ba to ya wannan al'amari ya kasance eh watan dan jarida kamar yadda aka abin nan dan jarida bai taɓa fuskantar ƙalubale bai taɓa shiga cikin hatsari a tarihin duniya hmm. kamar wadda ya faru a gaza ba an jarida an kashe gwamman 'yan jarida sun zarce ɗari waɗanda aka kashe a yayin wannan yaƙi wanda isra'ila ta kashe wasu kuma an ce da gangan aka kai musu hari wasu kuma an ce bisa kuskure saboda irin watan irin har harharan da ake kaiwa ba ah, gaggautawa eh, na'am to kaga za mu yi da hankali a kan watan ganganci wajen kisan yan jarida da aka yi wanda ainihin abin da kungiyar kare hakkin yan jarida ta duniya ta watan ta nuna alhininta a kai kenan ganin yadda isra'ila ta kashe shi 'yan jarida da gangan babu gaira babu dalili ah, saboda suna cikin gudanar da ayyukansu to a wannan lokacin a wannan lokaci dan jarida ya fuskanci kalubale da dama masu gaudi masu nauyi ah, duba da yadda aka yi ta ah, kashi su babu kakkatawa haka ne to a irin wayannan kalubale na cikin gida ko in ce na sassa daban-daban tun daga kan misali mataki na jiha ko karamar hukuma har zuwa ƙasa zuwa ƙasa da ƙasa shin irin wayannan kalubale da 'yan jarida ke fuskanta shin kana ganin za a iya shawo kansu ko kwade kawai zai zauna a haka e, eh, kwarai kuwa za a iya shawo kan kalubale da 'yan jarida ke fuskanta fatan ya to akwai tsauraran dokoki da zai ba dan jarida kariya ah, sannan kuma watan mahukunta su ma ya kasancewa suna kiyaye doka misali yanzu ɗan jarida akwai watan wani kalubale da bai magana a ba misali yanzu dan ka kwalmato bayanai kuma akwai wanda ya baka wannan bayani ga sirri ne sannan kuma hakkinka ne a matsayinka na dan jarida ka kare ainihin majiyarka ba ka ce wani ne ya bani wannan bayani na sarri ba to akwai so da dama a mahukunta za su kama dan jarida akan dole sai ya faɗu wanda ya ba shi wannan labari idan ba haka bai ɗanɗana kudarsa to dole sai an samu wayarwa sannan kuma mahukunta sun gane cewa dole ne fa su bi doka wannan kuma dan jarida ne yana aiki ne bisa doron doka wanda bai kamata a musguna mishi ba a bashi gudanar da ayyukansa kamar yadda da doka ta tanada idan har bai saba doka ba bai kamata a ci zarafinsa ba haka ne to kaga shi wanda ya musguna wa dan jaridan nan kuma ta iya yiwuwa shi dan jaridan nan a cikin ayyukansa yana yin ayyuka da zai iya samu mishi nashi yancin ko kuma haƙoƙinsa sosai ai watan abinda ba a ainihin tunawa ko kuma ba a tunani akai shine watan idan yau kai ne gobe ba kai bane kana matsayin na shugabanci a yau baka so a yi wani abin da zai fitar da aibi na gwamnatin da kake jagoranta gobe ba kai bane a wannan wuri wannan abin da ka hana a bankaɗo wannan abin da ka hana a fito da shi watan a fito da shi saboda a samu gyara ba a gyaran ba hmm. ka sauka sai ka ga ya faru da kai sai ka ka sauka kana neman wadda zai kare hakkinka amma babu saboda baka bari an yi doka an yi abin da ya kamata ba Warai da gaske to kaga kuma misali ma irin kamar a kasashe irin su Nigeria da mutum zai zama to yana da kariya a matsayin shi na gwamna ko shugaban kasa to ranar fa da ya sauka shi kenan ta gari. <laughs> sosai kuwa to kaga a irin wannan sai a samu matsala maimakon dan jarida ya shiga matsala sai kuma shi mai hana dan jarida aiki ba na eh, watan ka hana a kawo gyara wannan gyarar da ba a ba ba to gyarar watan rashin gyarar ita ce mm. ta watan ta shafe ka watan za a ce munafincin dodo ne wanda kuma yana cin mai shi to mun gode michael kudu sau da a wani bangare kuma tasiu zakari ya zanta da farfesa sarah benjamin lohas malama a sashen nazarin aikin jarida a jami'ar jos da ke tarayyar najeriya inda ta ba da shawarwari ga 'yan jarida akan irin ayyukan da ke gabansu. Gaskiya aikin da 'yan jarida suke yi ba karamin aiki ba. Rayukansu ba za tabbatar cewa in suka je wannan aiki za su iya kammala su da cikin lafiya ba kowane ɗaya mu ya san cewa ba kowane lokaci ne a kowane zaɓe da ake yi ko za a yi cewa za a samu banda tashin hankali ba saboda haka shi ɗan jarida aikin shi shine je ɗauko labarai daidai yadda abubuwa suka faru ya zo ya faɗa ba aikin shi bane ya ɗauki wani labari daidai ba abin da ya faru a wajen ba ya kawo amma kaga so da yawa mutane ba sa ganewa domin me a cikin aikin ɗan jarida ana ganin shi da 'yan siyasa ana ganin shi da mutane dai wanda suke da martaba ya a cikin al'umma saboda haka in ka ga dan jarida ya je ɗaukar labari a wajen zaɓe shi yakan zama ɗaya a cikin mutanen da in har zaɓen nan bata juya ta zama abin da mutane ke so ba shi ake nima ko a duke shi ko a kashe ko a bata kayan aiki to gaskiya bai yi ba shawarar da mu za mu ci gaba da ba wa mutane shine yan jaridu sun zo ɗaukan labarai kan zaɓe jama'a kamata su haɗa hannu da yan jarida a ɗaukan labarin yadda ta faru To madalla da wannan ne shirin namu ya kawo ƙarshe a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International musamman abokin aiki na Michael Codison da wakilinmu na Kalaba da ke yankin Niger Delta a Nigeria Murtala Adamu da kuma Tasi'u Zakari na garin Jos babban birnin jihar Plateau da suka taimaka wajen haɗuwar wannan shiri cikin nasara. Naku, Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya.